To eh, dandalin nishadi bakwancin ai samu. Sunana Gali Landmark. Landmark, na menene Landmark? <laughs> Eh to Landmark nickname ne wanda na same shi a wannan harka. Wace harka? Harkar music, ina ni producer ne, ni marubuci ne, hmm. sannan ni kuma mawaki ne, ni kaina. Duk kai kaɗai baka yi handama ba? <laughs> a to duk talar din da Allah ya ba mutum yana da kyau ka nuna shi. Ina ga kwasa da yawa ne. A ni ina ganin a nawa ma kaman ban bi sauran mata din da Allah ya mun ba kenan. A'a ko dan kana iko ne ka san su an ce yarbawa akwai son kuɗi. <laughs> To da wace aka fara wanne ka fara? Producer ka fara ko rubutun ne ko ka eto eh tun da dai a nan lagos akwai group din da na taso na rap group lokacin muna yi da turanci ne bps to tun a lokacin ina daga cikin mai rubuta a group din sannan kuma mun je studio ideas dina da nake dan kawowa wajen producers a nan na gane cewa ina da talent din um, eh, production kenan kai uh, talent ka gano kana da shi eh na na production ka dan yi wani course ko dan wani eh eh da farko ba mm. sannan daga baya kuma na je music eh, na je music training a nan lagos mm. sannan kuma na je german ka je kasar jamus eh, eh, na je german akan waka na je german da na je german ba akan waka ba na je akan kwallo ne to kuma komai sai <laughs> kuma komai komai sai Allah ya yi lokacin da akwai wanda zai kai ni trial kuma abin da bai ba komai ne a rayuwa zan ce komai sai Allah ya yi mun daman ɗanbal yana da lokacin da zai ta rubuce-rubucen waka? eto eh dama kafin kamar yadda na gaya miki tun farko a group ɗinmu da muka taso ina daga cikin masu rubutawa ina da wannan wannan din Allah ya bani sannan da na je German din kuma nan na fara sound engineering wato gyara murya a cikin studio da sauransu wannan makarantar ta je kaje DW Academy a'a a'a da na je akwai wanda personally kamar aboki ne eh. sun like din yadda nake baiwata yadda nake Eh, kamar mu je filin kwallo ana freestyle da sauransu aka haɗa ni da masu irin harka a wajen za mm. na fara zuwa wani kamar home studio ake ce ma wajen to eh, a nan ka koya eh. muna batun shekara nawa yanzu ana magana shekara goma sha 2005 shekara goma ina ga yafi eh eh to kana ta zaba a mm. rera mana a cikin waƙoƙinka wacce ka fi so eh to a cikin waƙoƙi na yi mutum ya ce ga wanda ya fi so kamar ya ya'ya ne wacce kai na ce <laughs> ba mutum da ban san su ba yanzu zaka rera mu wacce ka fi so eto eh wanda dai aka fi sani shine mariya eh. shine mariya za ki ji ko sun yana tafiya kamar haka mariya mariya tu mariya mariya kyakkyawa mariya You don't have to worry. I just wanna show you how much I love you, Maria. amma na yi tsallake ne fa na kawo part din turanci ne na eh, eh, <laughs> eh, eh to ai saboda interview muke ba zan ina ga ba lokacin a ce tun daga farko na kawo eto isa na da eto eh eh ai eh, mariya haka mutane suke ta tambaya na wace ce mariya mata shi ce budurwar ce kuma ba haka nan bane wani lokacin kana rubutu shine ma farkon ni wakar da zan yi da za a ce na sa wani suna a ciki hmm, ba ka sa suna ba a ce suna eto wace wace zan miki kenan yanzu eto ba za ba za na fito miki a ainihin ma abin da nake a rap din ba mu je kama haka bai wadda Allah ya wanne suke jin haushi landmark na eh, ina so ne ba na so na miki abin da na yi da ne ina so ne to me yasa ba abin da aka yi da ne. Ah, a to ai ai kaman sa eh, abin da mutane suka ji ai ba shi ya kamata kuma a ce ana maimaitawa ba ko an maimaita ba matsala wai don a san cewa kai din ne eto eh akwai eh, garinmu rabin ki bahaushiya rabin ki fulani ina gaisuwa don allah ki kula ni ni bako ne daga republic of soyayya garin mu ba mu da lokacin yin kiyayya da so aka yi haifo mu da so muke mutuwa ko yaƙi zai ci mu kan so ba ma guduwa da zaki bani haɗin kai da dai zai fi a jikar garin mu ba ma yi wa mata laifi ba faɗa ba gaba babu tashin hankali ko polis babu kowa na da hankali da gaske garin na kuma ba ta faɗa <laughs> eh to kana imagine wani lokacin kaman eh, tunanin ka kika kaman wani gari wanda yake ba peaceful ba hayaniya peaceful love song ne idan ka kaje wannan garin ne eh to kamar kin sani na ce wannan garin ake san music travel ake yi eh, kai producer ne shin ka mm. wasu yara akan wannan harka taka da kake yi yara kamar waɗanda suke karkashin ka wasu da za ka ɗago su haka su kai ga inda ka kai ko ka kusa kaiwa? eto eh zan gaya miki ji wannan abin harkan ba easy bane amma farko da na fara eh, kamar bimeri tare ta eh, sai ce ta karkashi na shi ma ya fara kuma yau ya gashi Allah kika ce? na ce ka kyankyashe shi ke kwarai kwarai kwarai ni ne producer din shi na farko kuma har yau duka cikin waƙoƙin shi da ya fi eh, zan eh, ni na fi eh, ni na fi zama ya za ya hausan take ne mafi yawan cikin waƙoƙin shi da ni na yi produce ɗinsa zan ce na bidiyo ko na na a audio audio mm. wato idan dai aka zo kan harka ta murya in aka zo kan ka a sa aya murya harka ta gyara murya da audio engineering kenan ba sannan kuma akwai eh, production kamar yin kidan kenan hmm. kana hada kida. ina hada kida ni full producer ne dan ba ki haɗa kiɗa kaɗai ne ma production ba hmm. producer ya kamata ya taka mahimmiyar rawa a cikin abin da artist ya kawo studio producer ne zai polish dan abin ya mai da shi abin da ya cancanta a a kunne zai kawo idea din sai dai idan kai wanda ka zo din Ah, ka ce a'a dan wani lokacin ana yin jayayya amma wanda ya zo da waka waka shi ne abin da ya cije a kai shi ne to ya harkar waka take a nan Legas shin akwai tana da tsammatsi ko kuwa eh to waka harkar waka dai abu ne zan ce na soyayya hmm. so ne abin nake nufi hmm. <clears throat> waka a Legas tana da sauki ko kuwa da dan kalubale sauki wajen wajen idan ni na ce waka da ke so zai yi waka ta so a nan Legas shin zai zo min da sauki ko ko zai zo min da kalubale da dama ai ko duk duniya <laughs> babu inda waka ke zuwa mutum da sauki idan kana so ka taso mm, kamar nan kwarai babu inda yake zuwa abin eh, waka ke zuwa da sauki don abu ne da haƙuri da juriya da ba lokaci ɗaya ne wani lokacin wanda ka gani a sama akwai wanda suka fi shi suka ninninka shi a ƙasa wanda suka fisa talent da baiwa to amma abin talent kanshi yana buƙatar promotion wato wanda zai tallata ba wai akwai mutane da yawa wanda yanzu ma ba su nuna da kuɗin ba za su zo su yi recording akwai wanda za su zo yin recording ma wanda yake da ƙarshe kai sai dai in ka sun ba da rabin kaza kafin su kawo wani lokaci wani lokaci ma ka ya fiye mutum ka ce zo ya karba in suka yi rabin kuna sawa kenan ina nufin in mutum ya biya rabin mm. abin da ya kamata ya biya eh, kuna karasa masa aikin kudabi eh eh kwarai kwarai amma studio aikin studio dama shi ka'idan shi za ka biya gaba ɗaya ne to amma mutum ya zo da ya da Allah kaza kaza kaza dole ne ka to nan da kamar ɗan ƙanƙanin shekaru ina kake tunanin ganin kaka eh to gaskiya shekaru da yawa na rike production din kawai nake yi da rubutawa to amma yanzu na dan mai da hankali kan nima yin nawa waƙoƙin yanzu a haka yadda eh, maganar da nake miki album dina ya kusan cika akwai album da nake da zai fito insha Allah ina ganin zuwa Disamba sunan shi galihu galihu mm. akan masu marasa galihu ne ko masu galihu a'a galihu kamar na ga gatan da mutane suka nuna min da na fito da singles na na soma abin nan kuma na ɗau kalmar saboda akwai suna na a cikin kalmar Allah sunanka da ka gali gali eh. hudu kofa <laughs> eh to galihu kalma ce dai to isa galihu ne kuma ka siya wannan album din galihu ne a gare ka saboda zaka ga waƙoƙi masu ma'ana kai karkai wa kanka talla <laughs> to yanzu idan muka tsiye ka eh. kai producer ne yau mm. babban kamu muka yi mm. in muka tsiye ka muka ce kai mana baiti ko kai mana amshi mm. wa dandalin VOA radio ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko eh. ipad ko laptop shin za ka iya yi koko za ka sha kayi duk wacce ka zaɓa daidai amshi kaman yaya amshi yi kaman wani yanayi ne ina amshi ne ko kai mana freestyle ko kai mana wani dan standard haka ni so nake daga na gaya maka kawai sai in ji ka fara in kaɗan eh. dakata sai in yi tunanin kana kana bika ina ina ina tunani ne ba eh, eh to ai san wani wani lokacin ka zo akwai distraction to amma kuma in ka fara abu shikenan distract yanzu dai kai mana ko kuma ka sha kayi eh to kamar eh, wace kalma kuke so me za a ce VOA za ka ɗauka ta waƙi ta yanzu to VOA the best radio station in the whole wide world, VOA. The best radio station in the whole wide world. Da fata dai na dan... Ka sha da ƴan, amma me yasa ka fi zaɓen turanci ne? <laughs> Eh to, kin san freestyle kika ce, in haka ce freestyle kuma ba za ka tsaya tunanin duk abin da ya zo bakinka shine to dai ka sha da mm. sauraro zai mana alƙalanci <laughs> to madalla baraka bashir dandalin voa daga lagos a Najeriya.